فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والمؤمنات وعلى صحابته السابقين الأولين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna wa Allah mai girma da ɗaukaka godiya da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka na shida ga watan ramadan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu miladiyar haihuwar annabi isa dan maryama alaihi wassalam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu Allah ya haɗa mu a wannan babban masallaci na juma'a da ke wannan birni na jalingo headquarter mulki ta jihar taraba don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wato bisa tsarin wa'azi da karantarwa da wannan kungiya ta addinin musulunci kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna take gabatarwa Allah muna roƙonka ka karba mana waɗannan ayyuka namu sai mana gafarar zunubanmu manya da kanana ka amsa mana addu'o'inmu ka biya mana dukkan bukatunmu na alheri iyayenmu na haihuwa da na tarbiyya da na ilimi da na jagoranci allah ka gafarta musu musamman wanda kan fada da kafa wannan kungiya marigayi shek ismail idris bin zakariya allah ka ji kansa ka ji kan malaminsa shek abubakar amur gumi da sauran malamai na sunna allah ka yafe musu ka taimaki shugaban majalisar malamai ta kasa da ya tura mu wannan aiki sheikh muhammad sani alhaji ya yahaya jingir da dukkan mataimakansa a dukkan matakai na majalisar malamai gudanarwa da kuma agaji wannan jiha ta taraba muna roƙonka allah ka taimaki shugaban majalisar malamai ka ƙara masa lafiya da shi da dukkan mataimakansa kuma taimaki shugaban kungiya da mataimakansa ka taimaki daraktan agaji ka ba shi lafiya da shi da dukkan mataimakansa sannan kuma kwamiti na tafsiri allah ka taimake su a kan ayyukan da suke yi hakanan kuma social media da suke lura da daukan wannan karatu allah ka taimake su dukkan bukatun musulmi na alheri allah ka biya masu duk wata damuwa kuma allah ka yaye allah ka yi mana maganin kowace irin damuwa to yau insha Allah za mu ci gaba da tafsiri a cikin wannan sura mai albarka sura ta biyu suratul bakara kan aya ta goma sha shida inda Allah mai girma ɗaukaka ke cewa na ƙula أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين wato idan ba ku manta ba karatun da muka yi a baya suna magana ne akan munafukai a cikin musulmi munanan sifofinsu da irin yadda suke magana da tunaninsu da yadda suke son su tafiyar da rayuwa su suna son a yadda su masu addini ne a bayyane amma a ɓoye kuma su suka fi kowa faɗa da addini duk jama'ar da aka samu munafukai a cikinta to ta shiga uku don ba za ta zauna lafiya ba duk abin da zai kawo ci gaba munafuki baya so sannan kuma kamar yadda na faɗa mafi haɗarin munafunci a yi a addini shi ya sa Allah ya ce da su a nan ulaika allazina wuta lalata bil huda kun ga munafukai su ne suka taho kamar ga abin saidawa ne ainihin addini da kuma bata sai aka ce ku zaɓi na zaɓa sai suka ce mu mun zaɓi bata akan addini sun sai ainihin wato bata da shiriyar da Allah ya ba su ga sunan sun yi sa'a annabi a cikinsu ga sunan sun yi sa'a ana saukar da alkur'ani a zamaninsu wanda mu muna kuka da hawaye ina ma da a wannan lokacin allah ya kawo mu haka ne to wani yana gaban annabi ɗin duk in yana son ganin mazan allah sai ya gan shi amma tsagoron munafiki ya rayu munafiki kuma ya mutu munafiki makirci ba irin wanda bai yi wa musulunci ba to ko yau kana iya samun mutane ana karantar da addini da ɗumi-ɗuminsa amma mutum maimakon ya shiga a yi aikin tare da shi sai ya zama munafiki yana cikin tafiyar addini amma ba ya kawo ci gaba sai dai matsala ko wanda duka ga yana wannan amma an ba shi zabi ne tsakanin shirya da bata sai ya ce ni na bar shiryar na ɗauki bata shi yasa Allah ya sifanta su anan yace ulaika allazina tara wadda lalata huda sun dauki ainihin bata suka rika a madadin shirya ai ma'ana istabdalul kubra bil imani sun canza kafirci da imani maimakon su riki imani sai suka zaɓi kafirci a kan imani Allah ya ce to wannan cinikayya akwai riba a ciki babu sai Allah ya ce fa ma rabi hat wannan kasuwancin nasu babu riba a ciki ko kawo babu ba ma magana riba ba asara suka yi don duk wanda ya bar imani ya ɗauki kafirci wanda ya bar shirya ya riki bata wace riba kake tunanin zai samu babu saboda haka Allah ya ce wannan kasuwancin nasu bai masu amfani ba babu wata riba a ciki wa makanu muhtadin kuma ba su zamo shiryayyu ba don duk wanda ya zamo da wannan ɗabi'a ba shirya tare da shi to مثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Allah ya ce misalin munafiki a cikin al'umma kamar zai lazista da nara kamar misalin wani ne ya kunna wuta me ake nufi da ya kunna wuta kai ne ka zo ka zauna a wani wuri mai duhu ba ka san abin da ke gabanka ba ba ka san abin da ke bayanka ba ba ka san abin da ke damanka ka san abin da ke hagunka ba kana cikin duhu dip nan da kanka sai ka kunna wuta ana kunna wuta sai kaga gefen dama ka wani kumurfin maciji ne nan gefen ka na hagu wani katon kura ne gefen ka na gaba wasu namun daji ne da baka ma san su ba kaga lokacin da baka kunna wutan nan ka gan su ba tsoronka da sauki ko to bayan da ka kunna wuta ka ga waɗannan haɗarurrukan da kake kewaye da su kawai sai wutan ta mutu ya za ka ji duk sakan ɗaya sai kaji kamar kuran da yana matsowa ba haka ne duk minti ɗaya sai kaji kamar macijin nan fana matsowa to haka munafiki yake a cikin musulmi ya zo an karanta aya an karanta hadisi to yanzu ka bar shi da aiki an yi wa'azi aka ce to in ka ga mutum baya iya ciyar da dukiya don taimakon addini to yana da ciwon munafunci to da bai zo ya ji ayan bada da sauki yanzu inda zai je kwanta in kwakwalwa ka ta ya ta ce ka ji abin da fa malamin da yake faɗa to wa ya kawo ka za ka hana wa'azi ne saboda haka munafinci ba kyau shi yasa Allah ya ce zuwansu wajen wa'azi dinnan kamar sun kunna wuta ne wutan nan da suka kunna a da adma haulahu duk abin da ke kewaye da rayuwarsa sai qur'ani ya gaya masa wanda ke kaza ba mutumin kirki ba ne wanda ke kaza bai da kyan ɗabi'a wanda ya zo ya ji da kunnuwansa guda biyu zahaba Allahu bi nurihim to tunda bai ne ya aiki ba balle hasken Qur'anin ya tabbata da shi Allah ya ce sai Allah ya tafiyar da hasken nasu gashi na yanzu bai dai aiki da alkur'ani ba shine ma'anar tafiyar haske amma kuma ya kuma jifa yanzu in yayi aiki ta munafincin ya san yayi aikin munafinci idan yayi karya an ce ɗabi'a ce ta munafiki in ya ce amana an ce ɗabi'a ce ta munafiki in yayi ha'inci an ce ɗabi'a ce ta munafiki in yana gusuma baya haƙuri an ce ɗabi'a ce ta munafiki idan yana alkawari yana sabawa an ce ɗabi'a ce ta munafiki to in bai da niyyar gyarawa duk lokacin da ya saba alkawari sai ya ce kaji dai abinda malamai ke cewa wai wai wanda ya wannan munafiki yanzu an bai cikin duhu shi kaɗai yake ta wahala la yusiruna bai yadda ya ga gaskiya ba balle ya bi ta Allah ka kare mu saboda haka karku yadda ku ɗabi'antu da ɗabi'a ta munafunci mummunan abu ne wallahi binci ya kai kololuwa wajen kaskanci ga wanda ya yi shi don haka in mutum yana da wata ɗabi'a mummuna kofa ba a rufe yake ba kofar allah a buɗe take me yasa ba zan tuba ba me yasa kai ma ba za ka tuba ba to allah ka ba mu ikon tuba sai allah ya sake cewa da su وتركهم في ظلمات لا يبصرون نعم سم بكم عمي فهم لا يرجعون الله يجي شي منافقي أصفة سم kullum idan ka kalle shi yadda ka san kurma haka yake bukumun wato abin nan kai wato e kurma baya ji kenan ko shine mun yadda ka san kurma haka munafiki yake me za aka sifanta munafiki da kurma ya ji wa'azin amma wa'azin bai tasiri a jikinsa ba sam sam sam da shi da kurmar da bai ji me ake fada ba ɗaya suke wajen rashin amfani bukumu kuma gashi ya zama bebe duk abin da aka faɗa na gaskiya ɗin nan in kana son ka ji a maimaita daga bakinsa shi ba zai faɗa ba don maganar ta taɓa shi ta taba ɗabi'arsa ta taba halayensa ta taba mu'amalarsa don haka ba zai iya maimaita wannan maganar ba da wanda ya tuna da wanda bai iya tuna ba ba zai faɗa ba sannan kuma umiyun gashi makaho me ake nufi da makaho a nan yana da idanunsa guda biyu na karatun jarida na zuwa rumfar kasuwa na zuwa filin kwallo na zuwa can da can amma idansa ba zai gaje masa gaskiya ya ce kai ya kamata mu gyara ba don haka sai aka kwatanta shi da makaho makahon ina makahon zuciya fa innaha la ta'mal absar fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur Allah ya ce dama abin haka yake ba wai ido ke makancewa ba idan zuciyarka ta makance magana ta ɓaci wallahi da Allah ya baka makantar zuciya gwanda ya baka makantar idanuwa abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda fatarancin yana samari yana zaune kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sauran sahabbai da yawa fa sai ya ga wani maciji ya zo ya nannaɗe jikinsa ya nannaɗe jikinsa a jikin annabi muhammad sallallahu alaihi sallama amma ya ga annabi ko firgita bai yi ba kuma shi da ya ga macijin abin yana ba shi mamaki ya kamata sauran mutane ma su ga macijin ko ba wanda ya gani sai shi allah ya nuna masa jimawa can macijin ne ya warware warware sai ya bata ba wai ya tafi ba sai ya bata kawai kamar ya bata a jikin manzan Allah abdullahi dan abbas abin da ya bashi mamaki bayan an tafi sai ya ce manzan Allah ni fa yau na ga wani abin mamaki ya ce me ka gani dan abbas ya ce wallahi in ba rike cewa ne ba na ga maciji ne zai kanan da ɗaya jikinka gaba ɗaya jimawa ce kuma sai na ga ya bata sai annabi ya ce a ka gan shi ya ce na gan shi ya ce to lallai tunda ka gan shi ba kowa ba ne mala'ika jibrilu ne sannan kuma ka zauna da shirin cewa kanka mutu za ka makanta tun da ka gan shi kanka mutu za ka makanta don haka abdullahi dan abbas kan yabar duniya ya makance amma makanta ta ido makanta ta zuci ne to da ka zuciyarka ta makance gwanda idanuwanka su makance don yanzu ina tabbata ma za ka samu makaho mai amana za ka samu makaho mai kulawa da ibada za ka samu makaho mai gaskiya za ka samu makaho mai damuwa da addini za ka samu makaho mai tauhidi to da shi da mai ido biyu din nan mai cin amana mara gaskiya mai ha'inci mara damuwa da addini bisa hakika waye makaho mai idanuwa biyu din nan ne makaho saboda haka a sai kenan fa ha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur dan haka idan zuciyarka tana bude to Allah ya taimake ka jiya mun ji yadda annabi ya bayyana nau'o'in zakata guda hudu to wanne muke so Allah ka ba mu kalbun ajarat shine zuciyar masu imani sai Allah ya ce aw kasayyibin minas samaa فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين shi yasa Allah ya ce musu sun mumbuku mu'min sai ya ce me fahum la yarji'un ba za su dawo kan hanya ta gaskiya ba za su yi ta kara nausawa cikin fata misalin munafiki kenan Allah ka ba mu kariya sai Allah ya ce au ka min minas sama ko kuma ka kwatanta su da susuwa har yanzu sifofin munafikai annabi ki Allah ke faɗi ya ce kamar ruwa ne minas sama ne daga sama ruwan nan da ya tashi saukowa daga sama ba haka kawai aka ji ruwa na ta saukowa shar ba sai Allah ya ce me fihi me eh zulumat a wato auka sai min minas sama fihi zulumat kamar ruwa ne ke saukowa daga sama a cikin ruwan kuma akwai duhu kun sa akwai wani lokaci idan za a yi ruwa bari ku ga iko irin na ubangiji akwai abin da ake kira ra'adu ko me ra'adu tsawa to kun san dai wutar lantarki yana da karfi ko bai da karfi idan Allah ya jarabi mutum wutar lantarki ya shock dinsa yana iya me mutuwa to gaba da gabanta duk yadda aka kulla wutar lantarki aka hada shi idan Allah ya ta ya saukar da ruwa idan ya ce tsawa buga to tana bugawa kafin a gaya wa lantarki bata sai ya mutu haka ne to shi yasa wannan karfin na tsawa da kuke ji kamar karfin ayoyin alkur'ani ne suke nausawa zukatan mutane wanda yake da imani idan waɗannan ayin suka shiga zuciyarsa sai ya ji ba abin da ya kai masa addini zai iya sallamawa komai ya rike addini wanda kuma ya ji bai da addini kana karanta ayin alkur'ani sai ya ji kamar kana yaki da shi ne hankalinsa ya tashi to shi yasa Allah ya ce auka sayyibin minas sama fihi zulmat zulmat din nan shine wanda bai da imani munafiki a cikin musulmi ko wanda bai yarda da musulunci ba duk yadda aka karanta aya sai ya ji ya masa baki yanzu ka zo ka samu mutane sai a zana ce maka wai addinin musulunci maganan a kashe ne kullum maganan a yi kaza ne su ba sa gane hikimar da take ciki yanzu misali da musulunci ya ce wanda ya kashe wani a kashe shi ba kasashen duniya kasashen turai suna cewa ba su yarda ba to mu ɗauki abin mu kwatanta mu auna shi mu duba shi da hankali don allah wanda ya fi ka sai ya kashe ka kai ka riga ka mutu shi kuma yana raye to kwakwalwa mai hankali tsakanin wanda ya ɗauki makami ya kashe wancan da wancan ɗin da aka kashe wannan kwakwalwar wa ya kamata ka fi tausayawa eh a'a su suna tausayin wanda ya kisa ne shi yasa suka ce ba su yadda ba kar a yi hukunci ma wanda ya kisa wanda kuma da za a hukunta wanda ya kisan nan akan kisar da ya yi to da gobe in wani dan ta'addar yana son ya kashe wani sai ya tuna cewa wani fa da ya kashe wani an kashe shi kai in na kashe ni ma za a kashe ni an zauna lafiya haka ne amma sai turawa suka ce wasu sun waye kar a kashe wanda ya kisa to wannan abun yana nuna suna goyon baya ita kashe mutane a duniya kenan ko ba su goyon baya amma da ke musulunci addinin Allah ne sai Allah ya ce walakum fil qisasi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun in dai kuna son rayuwa ta kwanciyar hankali to ku yarda da kisasi wanda ya kashe a kashe shi wallahi idan ka san cewa in ka kashe za a kashe ka ba za ka kashe ba li'annahu anna man alima idza qatala qutila bihi irtada wa zajara anil qatl fa sara zalika hayatan lahu wa hayatan liman arada qatla duk wanda ya san cewa in na kashe za a kashe ni ai abin da ke faruwa gaba ɗaya a kasashen duniya na rashin zaman lafiya dan ba a hukunci da abin da Allah ya ce wallahi in na san cewa in na kashe ka za a kashe ni to ba zan kashe ka ba dan ina son me ina son in rayu to rayuwa ta ta ta'allaka da naka in ka san cewa in ka kashe ni za a kashe ka ba za ka kashe ni ba duk sai mu zauna lafiya amma an ɗaure wa ƙarya gindi sai a ce a ba kisa a je kotu in aka je kotu a ce an maka hukuncin shekara bakwai daga baya a kulla shirya zuwa ce an maka yafiya an yi kaza an yi kaza an yi kaza me ya za saboda muna bin constitutional law muna bin dokoki na kasa ne ba dokokin Allah ba muna bin mamet law dokoki ne kamar yadda na faɗa a baya wanda jahilai suka rubuta me yasa nace musu jahilai dan ba su san abin da ake ciki a yau ba a Najeriya shi yasa kullun Najeriya yake ta fama constitutional reform a zo a zauna a duba tsarin mulki ga tsarin mulki nan da za ku zauna lafiya ku ɗauki tsarin mulkin alkur'ani ku gani in ba ma raini ba don allah idan yanzu ka je kamfanin mota kamar ka je ka sai brand new car a kamfanin toyota sai kamfanin toyota suka baka receipt ka sai mota suna ba da wata takarda kuma wanda ake kira honors manual ko kuma instruction for youth duk ana kiran shi da haka honors manual din nan takarda ce wacce ta kunci ka'idar da za ka bi da motar ka don ka zauna lafiya sai a ce maka in za ka yi mata sabis bayan ta yi tafiya kilomita kaza to ka yi mata sabis idan dashboard dinka ya nuna kaza ka tsaya ka bincika tayanka idan ya kai wata kaza ko shekara kaza ka canza taya breakfast duk abubuwan da makerin motan ya yi sai ya gaya maka ga ka'ida ga ka'ida don Allah muna girmama wannan ka'idar da aka bamu daga kamfanin motar da muka saya ko bamu girmamawa me yasa muke girmamawa don wanda ya yi motar ne ya bamu dokokin to kai ba wanda ya yi ka a sai in muna son mu zauna lafiya mu koma bin dokokin wanda ya yi mu duk ya fi mu sanin damuwar mu ya kuma san hanyar da za mu bi mu zauna lafiya amma saboda tsaban rashin basira sai ka ga mutum ya girmama dokokin kamfanin mota don motarsa ta zauna lafiya kuma yana ganin hakan shine daidai kuma idan ya yin sai ya zauna lafiya sai ya ga mota a hannun ɗan boko ko dattijo ta shekara goma in ka ganta kamar sabuwa ya ce ba ni wasa da sabis kullum ina canza taya waye mutuwa ya dawo duk ya bi wannan ka'ida to kai kuma ba a yi ka ba ko ba a yi ka ba ka yi kanka ne oh to wanda ya yi ka shi ma ya baka wanda manual manuwar yasa ba za ka yi ba duk mutane sun ajiye littafin Allah sun koma ana kame-kame na shirme don haka duniya ta gurɓace don Allah mu koma ga alkur'ani alkur'ani littafin kowa ne ba na larabawa ba ne ba na yahudu ba ne ba na nasara ba ne ba na fulani ba ne ba na eh duk gabilin ƙasar nan ƙur'ani na kowa da kowa ne dan Allah yana cewa annabi wa ma arsalnaka illa me wa ma arsalnaka illa ka fatallin. Na siya bashirin wa nazira. Don haka dubba wurkunin da ke jihar Taraba Kur'ani yana magana da shi, dubba jukunin da ke jihar Taraba Kur'ani yana magana da shi, dubba fulatanin da ke jihar Taraba Kur'ani yana magana da shi, don kuwa ya san ba shi yayi kansa ba. wallahi duk mun yadda Allah ne ya halice mu in akwai wanda bai yadda ba ya ce gashi shi Allah ba shi ya halice shi ba akwai ba wannan masallacin ba duk jihar Taraba in akwai wanda ya sai ce ni ba Allah ne yi ni ba ya daga hannu to ga instruction for use ɗinka ga honest manual ɗinka Qur'ani shi yasa Allah ya ce wa annabi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas a sai kenan manzan Allah ba annabin larabawa ba ne kawai annabin duk dan adam ne kuma in zaka saurari alkur'ani zaka bayanci kur'ani na magana da kai wani shugaban kasa a cikin kasashen turai ya zo ce shi maganar ƙura'ani ƙura'anin nan ya ishe shi amma bari ya ɗauki mataki kuma ya ɗauki mataki mai kyau kasan in kana son ka kore abu to ka kore shi da ilimi ba da jahilci ba ko sai ya ɗauki lokaci he devoted his time to study Quran ya ba da lokacinsa sosai shekara da shekaru ya ce bari in karanta alkur'anin nan in gani saboda ko na kama kurakuran da ke ciki dan in yi raddi ma masu mu da magana alkur'ani amma kun san bai iya karatun larabci ba saboda haka translated version of the glorious Quran yake karanta fassarar qur'ani yake da turanci yana bin karatun fassara ya natsu ya karanta kun san abin da yace daga baya yace within the time i was reading quran studying quran i have learned that the quran was studying me yace a lokacin da ya ɗauka yake ta karatun alkur'ani yake nazarin alkur'ani sai ga qur'ani yana nazarin sa shi ma ya ce duk inda aka zo aka ce ga wata ɗabi'a mummuna ni da kai na sai in zauna sai in gani nake yi in na je na yi analysis kuma sai in ce kai wannan da gaske ne mummuna ne da na bari da ya fi daga karshe da ya musulunta to amma me yasa mutane suke jin tsoron alkur'ani me yasa ake jin tsoron alkur'ani ku saurare shi mana ku karanta shi mana abin da ba ku gane ba ku tambaya babu wani tarihi a duniya wanda ya kai alkur'ani yanzu idan zan baka labarin annabi Musa alkur'ani duk duniya ba mai baka irin wannan labari authentic labari irin na na alkur'ani ga annabi Musa babu in zan baka labarin annabi Isa alkur'ani duk duniya ba inda za ka sami irin wannan labari in zan baka labarin annabi isa alkur'ani duk duniya ba inda za ka samu labari na hakika na gaskiya wanda ya kunci girmamawa mutuntawa ɗaukakawa darajawa kamar yadda yake cikin alkur'ani amma yasa mutane ke gujewa alkur'ani to kun san abin da yasa saboda mu ma musulmin da yawan mu ba alkur'anin girman da ya kamata mu bashi ba kaje kasa ka ɗanka a makaranta na boko kana biyan 500,000 per term to na islamiyya kuma wace makarantar kasashe daga an zo an ce a kawo kudin makaranta maza za ka biya daga ya ka ce ainihin dana a turai yake karatu sai Ba baka yi kokari ba wallahi idan baka sa shi karatun addini ba wallahi ka cuce shi kuma ka cuci kanka iyaka kawai ya dawo daga turai kawai ya gaba laifi ya hannu da mata ko ba matarsa ba kenan ci gaban da ya samu to wannan abin mu a wajen mu ci gaba ne saboda haka kar mu zama kamar munafukai Allah mai girma a ɗaukaka yake cewa wato auka sayyibin minas sama fihi zulmatun zulmu din nan shine in aka karanta nasin da ba sa so sai wuri ya musu duhu su ce kai ai wannan wa'azin ma bai yi ba ai mu ake zagi wallahi qur'ani baya zagin kowa amma idan lambar mutum ya fito sai ya nuna kansa wara'adun da tsawa ayoyin da ake karanta alkur'anin nan yayi kama da tsawa yana furgita wanda baya so wa barak sannan kuma Allah ya ce akwai kuma walkiya kun san walkiya ko to abinda walkiya ke yi idan aka in hadiri ya haɗu a gari duk yadda gidanka yake da hasken fitila da shauransu kai wani iko sai Allah idan Allah ya zaki walkiya ta sekon ɗaya jiran sai ka gaidan ka ya duhu ko mai hasken da ke gidanka in ka yi wasa ma za a ɗauke wuta gaba da gaban ta kenan ko ba haka ba ne to ita wannan hasken idan mutum bai da imani haka yake jin ayan alkur'ani daga an faɗa sai idan sai rufe ba abin da ya rage sai faɗa mai imani kuma sai abin ya ƙara masa haske ya da lallai alkur'ani littafin allah ne kullama me ada alahum mashawfi haka ne ko yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iqi hadar al-maut dan haka wanda baya son ya ji wa'azi ana faɗin ayoyin alkur'ani misali ni ban san kowa a garin nan ba sai shugabanninmu na addini nan da yawa mutane dai in aka ɗauka 99.9% ban san su ba haka ne to idan mutum Allah ya jarabe shi da zina in aka zana wa'azin zina sai ji kaman an san shi wallahi ni ban san ka ba kai dai ina baka shawara ka tuba wallahi ban san ka ba ba wanda kuma ban labarin ka ina baka shawara ka tuba ni ma wa'azin yana bin kaina in na zo wajen da nake laifi na ne sai in ce Allah ka yafe ni kuma yi kokarin gyarawa to wani wanda bai da rabo daga ya ji wa'azin an faɗi abin da ba so sai ya toshe kunnansa asabiya hun fi azanihim min as-sawa'iki hazar al-maut sai su rika sanya hannuwansu a cikin kunnuwansu daga sun ji tsawon nan za ta buga daga ya ji za a karanta aya sai ya ce kai yau wa'azin nan kuma za a yi ne sai ya ce kai da mun motar nan zan je unguwa to sai ka dawo ai ba za ka hana wa'azi ba kamar yadda ba za a hana ka zuwa unguwa ba to kuma kai ma ba za ka hana wa'azin ba ko da Allah kar ku guji wa'azi wa'azi abu mai kyau ne da wa'azi za ka zan mutumin kirki da wa'azi Allah zai yafe maka kurakuranka da wa'azi Allah zai yafe maka zunubanka kai halqatul ilm wato majalisi na ilimi ina son gaya muku falalar da take cikinta wallahi wallahi har wanda ma ba na kirki ba in ya zo abin yakan shafe shi domin hadisi ne an zo an zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga Allah yana cewa annabi ga wasu mutane can me suka taru ne annabi ya rawaito hadisin sai aka ce sun taru ne suna ta ambatanka suna tuna dokokinka da umarninka da aninka suna bi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sun ganni ne ce ba su ganka ba Allah ya tambaya kenan to sun ga wuta na ne ba su ga wutanka ba sun ga azaba na ne sun ga rahama ta ce sun ga aljanna a ce ba su gani ba amma duk da haka suka yadda suke nema eh to ku je ku ce duk na gafarta musu sai mala'iku su ce ya Allah akwai wanda suka zo ba dan Allah ba yace tunda suna zaune da wanda suka zo dan Allah duk sun samu gafara to me yasa zaka guji wa'azi to Allah ka kare mu Allah ya ce wallahu muhidun bil kafirin ku sani ilimin Allah yana kewaye da dukkan kafirai kar mu yadda mu zama kafirai mu yi kokari mu riki addini Allah zai taimake mu ko nesa ko kusa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda muhimmancin neman ilimi ya ruwaito hadisi wanda Imam al-Buhari ya ruwaito anna salasa nafarun tawajjahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne samari ne su uku suka tinkaro majalisin annabi daga nesa annabi yana darasi sai ga su can sun taho suna zuwa suna zuwa fa su uku shikenan falamma danau ila nabi da suka yi kusa da majalisin annabi sai ɗaya daga cikinsu sai gane cewa kai wannan kowa zai yake yi sai ya ce awa zai yake ce ni fa dama ina da uzuri barin yi sai ya kauce ya zo wajen wazin kenan bai zo ba sai na biyu sauran mutum biyu din sai suka taho na farko cikin guda biyu din da suka taho yana zuwa da ya samu wurin zama daga ƙarshe can can inda mutum na ƙarshe yake sai ya zauna a wajen saura mutum na wannan na ɗayan da ya zo shi sai ya ɗan mammaɗa ya leka ya leka ya ce da zan ga wuri kusa da annabi fa da ya mu sai ya ga wani wuri ɗan wata furja wani wuri kusa da annabi sai ya ɗan mammaɗa sai da ya zo kusa da annabi sai ya zauna annabi yana ba da darasi bayan ya ba darasi kafin a tashi sai yake cewa sahabbansa kun kalli mutanen nan guda uku da suka tinkaro mu dazu sahabbai suka ce lalle mu hango su sai ya ce to ga bayanin su amma ar-rajul awwal mutum na farko shine wanda yayi me wanda yayi tafiya sako sai annabi ya ce innahu qad a'rada 'anillahi fa a'rada Allahu anhu wannan ya bijire wa ubangiji Allah ya ce mu yi watsi da shi ya tafi kenan yanzu ina hidimar tasa yana duniya to Allah ya yi watsi da shi tun kan yabar duniya dan ya ga ana wa'azi ya ki zuwa sai annabi ya ce amma ar-rajulu sani amma mutum na biyu shine wanne kenan wanda ya zama wuri can ya zauna ko sai annabi ya ce innahu istahaya min Allah fastahaya Allah min ya ji kunyan Allah sai Allah ma ya ji kunyansa yana jin nauyi ya za a yi annabin Allah ya zo har ya fara ba da darasi ya yi nisa kafin in zo daga baya to mutumin kirki ne ya ji kunya yana zama a can sai annabi ya ce Allah ma yana jin kunyansa wannan halin kirki ko halin banza dan ya zo wajen wa'azi kun ga alatti ya zo ko amma ku ga darajar da ya samu to me za an kai latti kai ba za ka zo ba sai annabi ya ce amma ar-rajul salih shi ko mutum na uku din nan innahu awa nafsahu ila Allah fa awahu Allah ilayhi annabi yace wannan ya tattaro kansa ne ya kawo ga ubangiji Allah kuma ya karbe shi Dan haka kar ku yarda ku yi wasa da zuwa halqatul ilmiya wuraren da ake bada darasi kar ku guje shi ko an faɗi laifinka ana son ka gyara ne shi ma mai wa'azin yana faɗin laifinsa don annabi sallallahu alaihi sallama ya ce mana kullu bani adam me qata'un wa khairul qata'ina me at-tawwabun manzo Allah ya sake cewa ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni me aghfir lakum me yasa nace annabi ne ya faɗa dan hadisin qudsi ne Allah ne ya gaya wa annabi ba ta hanyar wahayi ba sai annabi ya gaya mana Allah ya ce duk dan adamu mai kuskure ne duk dan adamu mai kure ne ciki har mai wa'azin nan ciki har mai jan bakin nan ciki har shugaban malamai na kasa har shugaban malamai na jihar taraba har ku gaba ɗayan mu masu kuskure amma waye mafi alherin mai kuskure wanda ya tuba Allah ka karɓi tuban mu manzon Allah ya sake cewa Allah ya ce ya mu bayi mu ba muna kuskure ba dare ba rana shi kuma Allah ya ce wa ana Allah ya ce shi Allah a gafiru zunuba jami'a yana gabata zunubai gaba daya fastaghfiruni a gafir lakum ku nemi gafara Allah Allah yana shirye da ya gafarta muku li'annahu gafiru zambi li'annahu kabilu taubi wa annahu shadidul iqabi dhit taubi. wa man ya'mal su'an aw yadhlim نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما saboda haka muna bukatan tuba kar ku guji wa'azi ko an faɗi abin da ranka baya so shi ma mai wa'azin kubutarsa kenan ya faɗi gaskiya yauwa ko da bai maka daɗi ba in ya faɗi gaskiya to ka haƙura allah zai saukake maka shi za Allah mai girma a ɗaukaka ya ce wallahu muhiɗin bil kafirin sai Allah ya ce me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 ya dawo hasken ya dawo karfin wannan hasken da za a bashi shi yasa Allah in ya turo walkiya baya wuce sekan ya wuce wallahi in zai tsaya minti goma kowa zai makance Allah wasa ne in zai yi minti goma wannan hasken bai tafi ba kowa zai makance don haka walkiya ba ta wuce sekas ratatatata sai ga ta wuce amma wallahi idan ka zai bace hasken ganin ka zai tafi kafin ya dawo in ba qur'ani ba ba zai gaya maka wannan to shi Allah ya ce ya yakadul ya yaqdafu absarahum hasken nan na walkiya kamar zai tafiyar da gannansu amma kuma kullama ada alahum mashaufi to mutane fa iri iri ne kaga yanzu idan shugaban malamai ya sanya musabaka na jihar Taraba sai aka yi musabaka aka samu aka ba da kyaututtuka sai aka samu raran kuɗi mai yawa sai shugaban malamai ce ina kwamiti ku zo ina wani na san yana cikin matsaloli cikin raran kuɗin na a taimaka masa da dubu goma dubu ɗari dubu hamsin kowa ya ga ya zama da zai ce kai ai malam kana aiki Allah ya saka da alheri muna tare ko a da alahun haske ya zo gare shi an masa abin da yake so mashaufi hito da shi za ku tafi wai za a azlama alaihim kamu duk ranar da aka zo kuma aiki na da kyar da kyar mana yace da Allah da wani da wani ku zai ce ni wannan irin tafiya ba guziri sai kudin mai ni gaskiya ba zan iya wannan tafiyan ba Ƴaƴana na gida mata na na gida wai za a zulama alaihim kamu shi kenan bai samu biyan bukata ba yanzu ya tsaya aikin addini ba zai ba ba haka sahabbai suka yi ba sahabbai sun yi aiki ne fiddar ra'i wasan ra'i a cikin tsanani da cikin yalwa don haka kai ma ka daure bai yiwuwa ka ce kullum sai ka samu kuɗi mu ba gwamnati ba ne da taro da sisi ne aiki zai zo wataran malam ya rasa yadda zai yi sai a yi yadda aka samu dama ku ba ku ji an ce muku sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama suna daure dutse a cikin su ba dan su danne yunwa sahaban annabi ku dubi wannan bawan Allah Mus'ab bin Umayr farkon wanda annabi ya tura shi madina dan ya je ya karantar in kana tunanin kai matalauci ne baka da komai da ya rasu aka kashe shi a fagen yaki wallahi wallahi an binciko gidansa da tattalinsa da abin da ya bari bai da komai sai tufar da aka kashe shi da shi annabi ya tsaya yana cewa to ku lullube shi da wannan tufa in aka ja aka rufe kan mus'ab bin umair sai kafarsa ta bayyana ba abin da za a rufe annabi saboda damuwa sai ce ku rufe kafan mana idan za zabai suka ja tufan suka rufe wajen kafar sai kan ya zama ba abin da za a rufe iya abin da ya mallaka kenan an duba sahabbai wake da riga biyu a lokacin babu sai annabi ya ce ku je ku yanko ganye ku rufe kafansa tunda ba mu da abin da za mu rufe shi aka je aka yanko ganye aka rufe kafan mus'ab bin umair har sai da Allah ya saukar da aya yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi فمنهم من wa نحبه ومنهم من ينتظر wama baddalu tabdila to sai kun ga mu ba mu fama da talauci yanzu nan ko ni da na zo nan na sa riga yanzu sun fi guda hudu tsakani da Allah fa to yanzu na yi kukan talauci saboda haka kuma ba talauci ku duba kunnuwan nan da muke amfani da shi kunnen nan ba karmin abu bane yanzu idan aka zo aka aiko ka ce ka kira kurma duk ihun da kai kurma yana tafiya zai ji ka sai ka yi ta gudu ka zo ka taba jikinsa kuma ka taba jikinsa saboda ba shi da kunne kai ko kana da kunne ana cewa kira ka ce mala abubakar sai ka wai ga yaya cikin sauki sai a gaya maka duk wannan ni'imar da Allah ya mana ba za mu gane ba jama'a almin min ilahin gairillah to inna Allah ala kulli shay'in qadir wallahi ba abinda Allah bai da iko a kansa babu wani abin da Allah bai da iko a kansa shi yasa hadisi ya zo daga dan Abbas cewa mutum idan yana da bukata in zai roki Allah yayi nafila sai ya ce Allahumma innaka malikun muqtadir wa inna ma tasha'u min amrin yakun Abdullahi dan Abbas ce to ya faɗi bukatarsa Allah zai biya masa li'annahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai Allah ka kama na sarki cikin rayuwa sai Allah ya ce يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون to daga nan Allah ya ajiye bayani akan sifofin munafukai yanzu kuma an da ana magana ga mutanen duniya gaba ɗaya, ba mutanen jihar Taraba ba ba mutanen najeriya ba afirka ba duk duniya ake magana da mu duk wata kabila don mu an nasu ne ko ba mutane ba ne mu to allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ga umarni daga mahalicinku menene wannan umarni allah ya ce ibudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku me yasa allah ya ce shi shine ubangiji sai ce Allah zai kalaka kun dan shi ya halitta ku to in baka yadda baka ce ba Allah ne ya yi ka ba akwai wanda zai iya daga hannu a jihar Taraba ya ce shi ba Allah ne ya halitta shi ba ina yake to wallahi karka bata lokacin ka ka ka bauta wa Allah ku bauta wa Allah wanda yake Allah zai kalaka kun da me ya zama Allah din yace dan shi ya halitta mu duk wata halitta da ka gani Allah ne ya halicce ta ai ibtada khalqakum min ghairi misalin sabaq Allah ya kirkiri halittar mu bai kwaikwaya daga kowa ba koya kwaikwaya daga wani mun yadda cewa asalin dan adam annabi adamu ne da nana hawa'u haka ne to duk littafan addini na duniya ma sun yadda su ne asali turawa su ce maka adan an f adamu da hawa'u kenan ko to waye bai yadda cewa tarihin halittar annabi adamu daga turbaya ba ne kuma waye bai yadda cewa allah ne ya halicce shi daga turbayan ba baya ne bai yadda cewa annabi adamu daga jikinsa aka cire aka halitta na hawa'u ba waye wannan aikin sarkin ina oh. saboda haka ba bata lokaci ba abin bauta sai allah don me don ya cancanci a bauta masa da wace hujja don shi ya halice ku in kuma ka ce ba shi ya halice ka ba ga mahalicinka akwai wani mahalici banda Allah wallahi kowa ya sani duk duniya an san Allah shi ya halitta in dai ba kana addinin atheism waɗanda suke ba su yadda ma da kasancewar Allah ba su ma idan suka rude sai su rasa yadda ya ce to akwai Allah sun ji saboda haka Allah ya ce ku bauta wa Allah Allah zai kalaka kum ne wanda ya halicce ku me ake nufi da bauta duk inda ka ji Allah ya ce ibudu rabbakum a alqur'ani fa ma'anahu at-tauhid wahidu rabbakum ku kadaita ubangijinku da bauta don kuwa wa aslul abudiyyati at-tazallul asalin abin da ke nufi da bauta shine ka kaskantar da kai ma wanda kake bautawa yanzu a sai har ya maka nauyi da za ka kaskantar da kai ga Allah kana masinja a ofis wanda kake masinja in ya buga kararrawa da gudu kake shiga ya halice ka ne saboda dan albashi amma Allah ya halice ka da Allah ya halice ka ba ido ba kunne ya sa baka aikin masinja da Allah ya halice ka da ciwon kuturta ka yi aikin masinja to shikenan sai ka manta da wanda yayi ka har aka ga ka kai a baka masinja kake girmama mai gidan naka fiye da Allah kai wannan akwai asara dan haka yan uwa musulmi mu tattara hankalin mu mu koma ga Allah Allah shi ya halice mu shi kadai ne mahalicci wal ibadatu gayatu tazallul wala yastahiquha illa man lahu gayatul ibdal wal in'am wato abinda ake nufi da bauta kaskantar da kai iyakar kaskantar da kai ga wanda kake bauta to ba wanda ya cancanci wannan sai wanda ya maka ni'ima mafi girman ni'ima akwai wanda ya maka ni'ima mafi girman ni'ima kamar wanda ya halice ka kace ai ba zan mata da alhaji wani ba ranan kawai muna sado ya bin miliyan 100 to da Allah bai yi ka ba ya ganka ya baka miliyan ɗari. don haka kan yi maka wa ya fara maka na Allah ne ya sa ka zamo in existing ma wallazina min qablikum kuma Allah din nan ba wai mu ya halitta kawai ba waɗanda suka gabace mu na mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Hud mutanen annabi Shu'aib mutanen annabi Saleh mutanen annabi Lut mutanen annabi Hud mutanen annabi Musa mutanen annabi Isa duk Allah shi ya halice mu wallazina min qablikum shi ya halicci wanda suka zo kafin mu la'allakum tattakuna da yin haka za ku kare kanku daga shiga azabar Allah Allah ka ba mu ikon bauta maka sai Allah ya ce الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Allah da ya ce a bauta masa yana ta gaya mana hujjan da ta sa ya zamo shi kaɗai ne abin bauta shi ya cancanci bauta ya ce allazi don shi allah nan da ya ce a bauta masa ba haka kawai ba ne cikin ni'imomin da ya mana ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha firasha shi ya sanya mana kasa ta zama shimfiɗa in ka zo ka ce duk nan kasan muri ne ba mu ja da kai ba amma kuma su suka shimfiɗa ko haka suka samu iyaka abin da za a ce maka ce iyayenmu ne suka fara zama su suka yi kasar duk wanda zai yi alfahari da kasa tasa ce ya ce iyayenmu da kakanninmu ne suka fara zama a nan amma ba ja'irin da zai ce iyayenmu da kakanninmu ne suka shimfada ƙasar komi haukansa ko kun taɓa ji oh. to ka fara tunanin wajen buɗe ƙasar mara da ka zauna ko in baka san shi ba shine Allah shi yasa yace allazi ja'ala lakumul arda firasha Allah shi ya sanya maku kasa ta zama fuda ai kala kala kumul arda ɗan ya sanya maku kasa ta zame maku kamar shimfiɗa wada'un muzallala ya ba ku saukin yadda za ku rika takawa akan ta ku yi tafiya akan kasa za ka taka ka yi tafiya da kafarka akan kasa za ka taka ka yi tafiya da kekenka akan kasa za ka taka ka yi tafiya da mashin ɗinka akan kaza za ka taka ka yi tafiya da rakuminka akan kaza za ka taka ka yi tafiya da jakinka akan kaza za ka taka ka yi tafiya da dokinka akan kaza za ka taka ka yi tafiya da motarka akan kaza za ka taka ka yi tafiya da jirginka kai kana jin ba Allah ya gana ba kana sa kafan kaɗai idan ta rike akwai mai cire wani wai duk wannan ni'imar bai kamata mu gane Allah shine Allah ba shi yasa Allah ya ce shi ya sanya maku kasa firashan ta zamo kamar shimfiɗa to da aka shimfiɗa mana ƙasa da an bar sama kuma ba wani murfi fa Allah an kaɗa kai kawai ka kalli abin da ke saman ka tsorata sai ka faɗi ka mutu da shi kenan sai aka yi rufin ɗin sama da me da ita sama ɗin sama a bina'a sai ya sanya sama kamar gini kamar masallacin nan ne abin da ke ba mu nutsuwa an rufe sama to haka halittar kasa da sama da an bar sama a buɗe al'amarin da ba yadda muke tsammani ba Ka sai Allah ya rufe mana sama tun da ya rufe sama an taba canza kwano an taba cewa je a yi fenti to wannan iko ne na Allah jama'a don Allah kan yi wasa da ubangiji zuciyarka ta nutsu da Allah babu abin bautawa in ban da shi sannan kuma bayan ya ba mu kasashen fuda ya sanya mana sama ta zama wurin fata rufe mu to bai bar mu haka nan ba fa sai ya ce wa zala minas sama'i ima'a haka ne kuma sai ya saukar da ruwa daga sama don idan aka bar mu aka sa ka a ɗaki kawai gashin buɗa bacci sama an rufe ruwa ba zai taɓa ka ba ga ac ga komai amma ba ruwan sha to aka da ke sai da ji a ɗauki gawanka haka ne to duk allah sai da ya mana tanadi sai ce to na muku wannan bari saukar maku kuma da ruwa dan rayuwa tana bukatan ruwa yani sahabun ma'un yani almataru sai Allah ya saukar da ruwa kuma daga sama Allah ya saukar da ruwa daga sama sannan kuma wa akhraja bihi min mina samara. to ba ruwa kawai zaka yi ta sha karayu ba kana bukatan abinci sai ya fito mana da nau'o'in abinci iri-iri kowane yanki da abin da suke nomawa kowane ƙasa da abin da suke ci wataran na tafi zagaye haka nan muka je kasar dubai na ga wani abu da ya ban dariya kun san abin da ya ban dariya duk lokacin da mun je da iyalai na ne duk lokacin da muka shiga supermarket <laughs> za mu sayi abinci to akwai shinkafar da suke kira organic organic shine irin shinkafar da muke nomawa local rice dinmu a nan shine organic sannan kuma akwai shinkafar zamani na turawa wanda ake gyarawa a taske shi a yi komai fari bat wallahi idan ka je za ka sayi organic din nan ɗan karmin buhu kamar mai kilo biyar kudinsa ya fi wancan shinkafar buhu goma organic din shine mai kyau amma mu yanzu muna neman waye ne ake kiran shinkafar nan basmatin ko muna ganin kan shine mai kyau wallahi ƙarya ne ba shi ke da kyau ba ku tafi kasashen duniya ku gani duk what is called organic wanda yake kawai an yi shi ne haka nan yadda Allah ya yi shi haka aka fito da shi to wannan ya fi tsada dan lafiya a nan yake yan kananan cututtukan da muke fama da su din nan su ne a su basmatin ne su kara layi ne su this and that su ne muka yi ta ce muna ganin kamar mun zama turawa mun waye shi kenan sai ka ji an ce hawan jini sai ka ji an ce shuga sai ka ji an ce this sai ka ji an ce kuma sai a ɗebo ƙwayoyi kuma sai a kama ka buhu buhu kullum sai ka haɗe ƙwaya kullum sai ka ce zakara to don haka ni'imar da Allah ya mana na asali ita ce ni'ima duk wannan Allah yana gaya mana ne musamman ya ce sai Allah ya ce rizkan lakun don ku samu abin da za ku ci ya saukar da ruwa ya tsiro da shuru to in kun yadda Allah ne ya yi wannan in kuma ka yadda ba to in kana da wanda ya halicce ka je ka same shi amma in kun yadda Allah ne waɗannan abubuwan sai ce to ku yadda mana fala taj'alu lillahi andada to waye kama da Allah balle ka yi wa Allah kishiya in ka ce a wane yayi kama da Allah sai ce maka shi ya halicce ka ka ce a'a ba shi bane shi yake saukar da ruwa ka ce a'a ba shi bane shi ya cin kuɗa maka kasa ka ce a'a ba shi bane shi ya tsora maka sama kace a ba shi bane shi yake tsiro da tsirrai kace a ba shi bane to wake wannan kace Allah ne to me yasa ba za ka bambanta mai wannan da wanda ba iya yi wa antum ta'lamuna kuna sanin Allah shine Allah ku rika sa masa kishiya kar ku yadda ku yi haka ina dalilin da musulmi yana neman arziki ya tuna ba Allah ne yake bayarwa ba wai ka je ka ajiye wani katon boka shi kuma bokan daga ka farko kai ne arzikinsa sai ya ce to wannan abu dai za mu aiki amma farko ka kawo kuɗin rago to tun da boka na azurtawa ya kawo rago mana yanka ko kuma ya ba sai ya aiki ba ya baka kuɗin kawai ka yi tafiyar ka to da Allah ku nema a wajen Allah fabtagu inda Allah rizqa wa'budu washkuru la duk mai neman arziki ya nema a wajen Allah inna Allah huwa razzaq mai azurtawa Allah ne shi kadai mai ba da mulki Allah ne shi kadai mai kwashe mulki Allah ne shi kadai mai kashewa Allah ne shi kadai mai ba da lafiya Allah ne shi kadai wanda duk ya yarda da irin wannan zaka ga hankalinsa a kwance Allah ka azurta mu da tauhidi sai Allah ya ce lokaci yayi ko to abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana inda muka yi daidai Allah ka karɓa mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillahi jama'a mun saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda shugaban majalisar malamai ta jihar lagos honorable alhatu abubakar kantana ya gabatar mana tare da hafiz muhammad sani bala daga jihar gombe allah ya saka musu da alheri to alhamdulillahi kamar yadda aka sani dai tam din fara karatu da rufewa an canja an dawo da shi tara saura kwata insha Allah za a fara a tashi kuma karfe goma saura kwata awa dai ɗayan ne saboda kokawa da mutane suka yi kafin su iso wasu ba sa samu su yi sallar tarawihi ma wasu kuma sun yi sallar tarawihi ba za su samu su ci abinci ba to an lura da wannan kurewar lokacin ne kuma za zuwa samun ya agaji ma suna ta kokowa da kayan sauti to kafin a zo an kammala komai insha Allah tara saura kwata an fara goma saura kwata kamar yanzu